mutanen najeriya da sauran jama'ar da ke sauraronmu manya da yara maza da mata ina gaishe ku a irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka ina addu'a kuma ina yi mana jaji na wannan annoba da ta game duniya baki daya ina roƙo albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana wannan annoba kuma waɗanda wannan cuta ta kama su Allah ya warkar da su cikin gaggawa waɗanda ba su kamu ba kuma Allah ya ba su kariya ya ba su aminci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan nan ina yi wa jama'ar musulmi jaje musamman 'yan ɗariƙar tijaniya musamman 'yan faiba Ibrahimiyya, waɗanda suke zaune a cikin garin kano ina yi musu jaje na abubuwa da yake ta faruwa kwanaki can ina ƙasar ghana ina akra aka tura min wani bidiyo ana rusa wani gida a zauren tudu can angon sharifai na tambaya menene ya faru sai aka ce wani ne ya zagi annabi sallallahu alaihi wa ya zagi annabi aka ce eh na ce wane ne aka ce wai batijiya ne ne batijiya ne kuma dan faida ne na ce to ina bukata don Allah a tura min ko audio ko bidiyo na wannan zagin da ya yi har na bar accra har na zo lagos na zo Habuja na dawo kaduna babu wannan audio din babu wannan bidiyo babu kuma bayani cikakke na yi ta kiran mutane a kano ina neman in ji labari menene hakikalin abin da ya faru amma ban samu ba shekaran jiya kuma muna zaune shi ma sai muka sake ganin wani abin daban shi ma mun ga wasu samari wasu yara ƙanana haka suna kona wani gida aka zo aka rusa gidan sai muka tambaya sai aka ce ai wai an sake zagin annabi ne kuma sallallahu haɗu wasallam wane ne ya zagi annabi wai shi ma batija ne ne kuma dan faila kuma ɗan wani limami a dabai ka ce abin mamaki shi kuma me ya ce shi ma babu bidiyo babu audio babu jawabi sai dai wani audio da aka turo na wani cikin masu rusa gidan yana ƙunduma shar yana zagin tijjanawa yana zagin yan faiba yana zagin hannai yana faɗa cewa sun je sun rusa gidan wancan mutum kuma sun tafi gidan shi nazifi alƙarmawi shi ma sun faffasa gidansa sannan daga wurin sun wuce gidan shi da isa karabi shi ma sun faffasa ko motoci sannan wai duk inda suka ga hoton shehu suna yagiya su zuba a kwata kuma sun duk motar da suka gani da stika sai su ɗaye su fasa gilasanta to abin da ya bani mamaki a nan sai ya ce to ita gwamnati tana ina yanzu inda gaske ne ma an yi haka hukuncin da ya kamata kenan ba mamaki idan an ce an yi wannan to amma shi uban yaron da kuma iyayensa mata da ke cikin gida da sauran ƙannansa dole ne ya zama suna da cikakken goyon baya akan abin da yaron yi yanzu shi shine hukuncin da musulunci ya tanada kuma yanzu idan an bar an ba da dama cewa duk wanda aka ce ya zagi annaba a fasa gidansa a kashe shi ba tare da an yi bincike ko an tabbatar da abin da ya faru ba don Allah dan annabi mutum nawa ne za su kubuta mutum nawa ne za su sha shikenan yanzu duk wanda ake jin haushinsa sai a jefa masa zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a jefa masa wata kalma irin wannan to abin mamaki na ji wani audio na wani yaro da yake fara cewa su sun fi karfin hukuma sun fi karfin gwamnati su za su rika ɗaukan mataki ne da hannunsu to mun ga abubuwan da ya faru na 'yan shi'a a baya wanda ba mu ji daɗinsa ba kuma ba mu farin ciki ba kuma mun yi allah wadai da wannan to wannan abu da ya faru muna ta sa ido mu gani shugabanci za ta gyara za ta gyara za ta gyara shi ba a yi komai ba ga wani abu kuma yana so ya sake faruwa yanzu wanda waɗannan mutanen da suke bin gidajen bayan Allah suna kona ko suna rusa da sunan wai 'ya'yansu sun zagi annabi alhali ba su bane suka zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya iya yiwa in ma an tabbatar da zagin cewa yaran a waje ne suka je suka yi zagin iyayen ba su san da wannan ba babu jawabi babu komai balle a ga wani irin mataki wannan iyayen za su ɗauka kan waɗannan 'ya'ya nasu sai kuwa zuwa da gidajensu inda ƙaran kwana ma a kashe wani a ciki shi kenan yanzu gwamnati sai ta sa ido to ni ina ganin ya kamata gwamnati ta duba cewa rayuwar mutane amana ne a hannunsu tsaya su duba Allah kada su nuna cewa jama'a kaza ita ce jama'ar su jama'a kaza ba jama'ar su bace duk abin da ya shafi jama'ar kasa ya shafi gwamnati baki ɗaya so da haka ina ganin ya kamata a ɗauki mataki akan wannan al'amari da yake faruwa kuma abin mamaki ɗariƙun sufaye gaba ɗaya babu wani abu wanda zai janyo suka ga janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ɗaya ta'ibatu shubiyatul bagdadi abul qasim al junaid ya faɗa yana cewa a turku kulluha masdudatun amamal khalqi illa man iktafa athar rasul sallallahu alaihi "tahu" wattaba sunnatahu wa lazima dariqatahu li'anna turkul khairat kulluha maftuhatun alaihi sallallahu alaihi wasallama yace dariqu da ake ji na sufaye dariqan qadiriyya ne dariqan shazaliya ne dariqan khalwatiyya ne dariƙar rufa'iya ne dariƙar naqshbandiya ne dariƙar dasuƙiya ne junaidiya ce akbariya ce buyumiya ce ko kuwa tijjaniya ce ce dukkansu ƙofofinsu a kullai babu wanda ya isa ya tafi ya sadu da manzan Allah sallallahu alaihi sallam, balle ya kai ga Allah sai wanda yake bin sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin sunnarsa yake koyi da halayensa domin dukkan ƙofofi na alkhairai an kulle su baki ɗaya mabuɗansu suna hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda isa a buɗe masa wata ƙofa ɗaya ba tare da ya biyo ta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa anta babullahi ayyumrin a tawamin gairika la yadkhul fa anta babullahi ayyumrin wa fahu min gairika la yadkhul babu wani bawa da zai tasan ma Allah ba ta kofar manzo Allah sallallahu alaihi a bude masa wannan dukkan maganganun sufaye ne suka yi su kuma wallahi tallahi shehu tijani a kansu yake wallahi tallahi shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu a kansu yake har ma yana faɗa a wani wuri yana cewa alam ya aki anni da'iman mushtagilun bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bilisani wa qalami wa qawli wa fi'li la ahmilun nasa illa ala taqwallahi fi sirr wal ka sani ya kai dan uwana ni da kake gani din nan a da yaushe mai yin umarni ne da kyakkyawan aiki mai hani da barin aikata mummunan aiki da harshe na da alkalami na da zance na da na ba na ɗaukan mutane sai akan jirgin ruwan tsoron Allah saboda haka abun mamaki ne wai a ce wani ya je aikata wani abu a ce wai shi ko a ce mabiyansa ko a ce faila ko a ce tijaniya wallahi wannan ana bayyanar da ke kiyayya abinda ake boyewa a zuciya ana so a bayyanar da shi saboda kamar misali ana gani ina ji ko jama'ar ce ake ganin ta yi rauni kuma ba wani abu ne kawo musu rauni illa saɓanin da ke tsakaninsu da jayayya da juna da hasadar da ke tsakaninsu da ɓatancin da suke wa junansu wasu kalmomin a bakinsu ake ji wallahi tallahi akwai kalmomin da daga bakin su ake ji